ziyarar aikin da shugabar gwamnatin jamus angela merkel za ta kai a birnin moscow ya zo a lokaci mai sarkakiya domin a wannan makon kasashen iran da amurka sun kai wa junansu hari a kasar iraki sannan iran ta janye daga yarjejeniyar nukiliya kana kuma kasar turkiya ta tura dakaru kasar libya wannan na iya zama babban dalili da ya sanya shugaban rasha vladimir putin ya gayyaci merkel zuwa fadar kremlin don tattaunawa a ranar asabar rikici tsakanin iran da amurka zai mamaye ajandar taron amma merkel da putin za su kuma tattauna kan halin da ake ciki a libya da siriya da kuma ukraine rawar da rasha ta taka a rikicin ukraine da kuma mayar da crimea ƙarƙashinta a 2014 ya janyo tsamin dangantaka tsakanin rasha da ƙasashen turai to sai dai take-taken amurka a yanzu ya sa kasashen na ƙara kusantar juna in ji alexander baunov mai sharhi kan lamuran siyasa a cibiyar carnegie da ke moscow ya ce rikicin kirimiya da na donbass sun raba kan merkel da putin tsawon lokaci amma yanzu mataki yin gaban kai da kuma na bazata da amurka ke ɗauka ya sa sun fara kusanci da juna masanin ya kuma yi nuni da takunkuman da amurka ta sanya wa aikin shimfiɗa bututun gas na nord stream 2 tsakanin rasha da jamus a bara da kuma umarnin da donald trump ya bayar aka halaka janar ɗin ƙasar iran kasim suleimani masharhanta a rasha irin su andrew ontikov sun ce bayan matakan na amurka merkel da putin na da buri guda na hana taɓarɓarewar halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya ya ce, Rasha ba ta son ta ga halin da ake ciki a gabas ta tsakiya ya ƙara yin muni, saboda haka tana buƙatar haɗin kai daga ƙasashen Turai, ciki har da Jamus, da za ta iya taka muhimmiyar rawa bisa manufar rage zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya. Gwamnatin Rasha na ƙoƙarin nuna wa Jamus da ma Turai baki ɗaya cewa Amurka ba ƙasa ce da za a iya yarda da ita ba, musamman bayan matakin da Trump ya ɗauka na janye ƙasarsa daga yarjejeniyar nukiliya da Iran. Tun lokacin dai, Jamus da Rasha ke ƙoƙarin ceto yarjejeniyar wadda Iran ɗin ma'ana ta ɓangare ta yi watsi da ita a ranar Lahadi da ta gabata. Moscow da Berlin sun kuma kira da a kawo ƙarshen rikici a Libya, inda madugun 'yan tawaye Janar Khalifa Haftar ya lashe takobin kifar da gwamnatin haɗaka da duniya ta amince da ita. A kan haka, mai lura da harkokin kasashen ƙetare na jam'iyyar cdu jürgen hart ya yi tsokaci da cewa Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin auch mit Putin persönlich ya ce, na imani shugabar gwamnati da kuma shugaba Putin za su tattauna ko Rasha a matsayin ta na mai kujerar dindindin a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya za ta masa kaimi don a samu zaman lafiya a Libya. Ga Jamus dai, taron na birnin moscow zai nuna irin karfin diflomasiyyar da merkel ke da shi a libya da ma a yankin gabas ta tsakiya